Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako a kowace kusurwa ta duniya. Tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau za mu fara ne da ƙasar Iraki, inda ƙungiyar ISIS ta ba da tabbacin mutuwar jagoranta Abubakar al bayan shafe aƙalla wata guda cikin rashin tabbas kan rasuwarsa. Kamar yadda kafar yada labarai ta Al-Somaliya ta ruwaito ƙungiyar ta ISIS ta ce, nan gaba kaɗan za ta sanar da wanda zai maye gurbinsa, tun a ranar 16 ga watan yunin da ya gabata ne ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ce tana kyautata zaton ta kashe albagadadi a samamin da jiragen yakinta suka kai akan maɓoyarsa da ke birnin raqqa na ƙasar syria to domin jin tasirin mutuwar ta albagadadi kan kungiyar ta isis nura ado suleiman ya tattauna da ahmad tijjani lawal dan jarida mai sharhi kan lamurran yau da kullum daga tarayyar najeriya ga kuma yadda firas ta kasance wane irin tasiri mutuwar albagadadi za ta yi kan wannan kungiya ta is maganar rasuwa ko mutuwar jagoran isis wato ya danganta shi karfin da shi wannan shugaba yake da shi da tasirinsa da basirarsa da kuma tsara abubuwan wata kungiya za ka samu shugabanta ne yake da wannan kaifin basira na tsara dabarun yadda za su gudanar da ayyukansu to yayin da aka rasa shi babu shakka wannan abin zai durkusar da ita wannan kungiya domin kafin ta samu wanda zai maye gurbin sa ina da matukar wahala hmm. wasu kungiyoyin kuma za ka tarar ba shugabannin ba ne a kodansu a ƙasa waɗanda su ne suke da basirar tsara dabarun yadda za a tafiyar da a wato hidimomi na wannan kungiya ko kuma ayyukan wannan kungiya wanda ko da an kashe shugabannin gidan su irin waɗannan masu basira da wannan masu tsara ayyuka suna nan za ka ga ta canja zani ba. Hmm. amma shi kamar dadi da ake ta magana da can an kashe shi ana ta surutai su wanda suka kai hari suna cewa sun kashe shi ah, ba a ji ta bakin kungiyar ba sai yanzu ah, la'alla shi sunan da ya yi da kuma irin gwagwarmayar da ya yi a can wancan lokaci har ta kai shi ya shugabanci wannan kungiya ana ganin yana da tasiri akan kungiyar dan haka ana ganin babu shakka tun daga lokacin da aka kashe shi zuwa yanzu dabarunsu da sauran karfin da suke da shi babu shakka dole ne ya zama ya raunana. Idan aka yi la'akari da kaurin suna da kuma karfin ita wannan kungiya duk da cewa bata ɗauki tsawon shekaru masu yawa da fitowa fili ba, wadda kuma take da kungiyoyi mabiya. Shin mutuwar albagadadi da kuma kubucewar Mosul zai iya tasiri kan sauran ƙungiyoyi da ke ikirarin yi mata biyayya a sassan duniya? Kwarai da gaske zai yi sosai da gaske kai ne kake da wani mutum wanda kake ganin kana koyi da shi ko ka idasa ko kuma kana tafiya akan tsarin tafarkinsa kuma duk dabarunsa da dabarunka ne haka hanyoyin da za a bi na taimako kowane irin taimako daga wajensu kuke samu to yayin da aka ce babu wannan mutumin ai kaga ku dole ne ya zama ya yi tasiri akan irin wato kai ma ayyukanka. To za ka irin waɗannan ƙananan ƙananan ƙungiyoyi da suke bin su kuma suke da wannan dole wannan abin ya zama ya yi tasiri a kansu. Hmm. Kuma kamar yadda na gaya maka ya danganta wa za su naɗa nan gaba. Hmm. In ya zama wanda za su naɗa ɗin ba wani wanda yake da dabarun shawo kan jama'a bane da kuma tafiyar da al'amura a bisa tsari na siyasa. To kaga ba zai samu irin nasarar da ya kamata a ce sun samu ba ko kuma ba zai zama ya jagorancin da shi wancan albagdadi yake kenan za a iya cewa an ɗauko hanyar murkushe ƙungiyar ta is kenan ganin cewa a yanzu birnin raka na siriya ne kadai babban yanki da yake karkashin ta to dangane da samun saukin shawo kanta ko murkushe ta wannan kungiya wannan ya danganta ga hanyoyin da take samun taimakonta da hanyoyin da take samun makamanta da sauran abubuwa idan ya zama sun raunana sakamakon shi rasuwarsa dole ne wannan abin ya amma in ya zama waɗannan hanyoyi da suke samun makamai da sauran kuɗaɗe da tallafi daga sauran kungiyoyi daga bangarori daban-daban ba su raunana ba to kaga ai jiya iya kenan duk lamarin da kake gudanarwa a rayuwarka a buɗe ne kara masa ko ka cire masa ƙara kuɗi a kai sai ka ga yadda zai zama ko kuma cire kuɗi a cikin wanda ga yadda abin zai zama. To muna godiya sosai da lokacin ka da kawari kuma muka tattauna da kai. To ni ma na gode. To madalla, yanzu kuma bari mu dira a ƙasar Qatar, inda Qatar da Amurka suka saka hannu kan yarjejeniyar hana baiwa 'yan ta'adda tallafin kuɗaɗe. A daidai lokacin da mahukuntan Doha ke cikin matsi da barazanar mai da ƙasar saniyar ware daga makwabtanta ƙasashen Laraba ƙarƙashin jagorancin Saudiya kan zarginta da baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda tallafi. a kan haka ne na tattauna da dr bashir nuhu mabai mai sharhi kan lamuran siyasar gabas tsakiya daga tarayyar najeriya ga kuma yadda firanmu ta kasance ina tabbatar maka da cewa waɗannan ƙasashe da suka sa kai da fata sai ƙasar qatar ta miƙa wuya ba da dama a yi muta inda za a iya cewa a da ciki akan manufofinta abin da ba zai yi ba saboda da ce halittacciya. kuma amerika da ta shigo cikin wannan magana dama ita ce ainihin ta koma baya ta kika waɗannan fitintunu amerika kullum ita tana ce take haddasawa kuma daga gaba ta zo ta nuna ta za ta magana abu kuma alhalin cewa babu wani abin arziki da za a iya kula da amurka a zona lafiya al'amarin kamar abin da aka riga aka tsara shiryayyen abu ganin cewa shi talin son ya je domin sasanta rikici tsakanin larabawa da kuma kasar katar din amma kuma ya bige da sanya hannu kan yarjejeniya wanda kuma aka kasa cimwa tsakanin kasashen larabawan da ita katar shin me hakan ke nufi kenan to wannan yana nuna cewa har yanzu america tana neman kafa tasiri ne ainihin a kasar katar da kuma kasashen da har ila yau ba sa yi ma ainihin america kallon wani matsayi saboda daraja ta fada idan kasashen larabawa da kasashen musulmi kuma a gefe guda kar ka manta cewa duk wani shigowa da za a yi ta bayan gida ko ta cikin gida ma kasashen larabawa akan kowane muradi na Amerika ana yi ne domin a kare mutuncin Isra'ila. In ana magana ta ta'addanci zuwa ce mai Isra'ila barazana ta zaman lafiya kasashen da ba sa shiri da ainihin ita wannan kasa ta Isra'ila su ce wannan kasa barazana don haka nan idan Amerika ta shigo da nufin a kullo yarjejeniya domin zaman lafiya domin sasanci ba tana yi bane domin kanta a tana yi ne ta gyara ma ainihin Isra'ila gindin zama a gabas ta tsakiya. wannan shine gaskiyar magana dokta wasu suna ganin cewa ba laifin amerika ba su kasashen larabawan wai ai ba yara ba ne kuma wayayi ne suna da ci gaba da ilimi da sauransu don me ba sa fahimtar irin haka wani abu ne da ke mai sauki ina so ka cewa kasashen nan na laraba mafi yawan su ba demokradiyya suke ba kasashe ne da ainihin ake sarauta ta gargajiya wanda kuma dukkan ainihin da jari da wani ci gaban su da wani tattalin arzikin su duk tana karkashin amerika ita amerika za ta ba su kariya ta zaman lafiya tsakanin su da al'ummar su ko kuma su biya ma Amerika ainihin bukatunta da muradinta don haka a kulli yaumi su yan amshin shatin Amerika ne saboda ne saboda an riga an rike musu wuya sai da ba za su iya motsawa ba idan sun motsa za a ingizo wasu al'umma daga cikin mutanen su su tada musu bore su tada musu hankali saboda haka dole ne su rika ba Amerika duka haɗin kai da gwamnati da take so domin da cikaranta babu baka su kuma su samu kariya daga ainihin wato tsaro ta cikin gida daga waje ana ganin kamar wannan rikici ya sake fitowa da manufofin sabuwar mulkin ƙasa kasar saudiya a fili domin tun lokacin da aka samu canjin shugabanci sarki eh, wanda kuma ya zo ya naɗa ɗansa a matsayin wanda zai gaje shi aka samu rikice-rikice irin yakin yemen rikici tsakanin qatar da su da dai makamantan haka tabbas saudiya ita cikin tana so ta kawar da hankalin ta akan rikicin cikin gida na masarautar saudiya din da ake a ala'ayi halin ta cewa zuwan donald trump ainihin a saudi arabia din nan ya karasa haddasa waɗansu matsaloli da dama da yanzu haka wannan na maganar qatar ɗaya ne daga cikin abubuwan da za su iya biyo bayan fitintunin da ainihin Donald Trump ya kado da su a zaman da ya da kuma tattauna da ya da shi sarkin Saudiya domin ita Amerika cikin manufofinta. Dr. Bashir Nuhu Mabai mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka ba mu ka tattauna da kai. Alhaji Samisu ne ma na gode kwarai Daga yankin gabas ta tsakiya bari mu dawo a tarayyar Najeriya. Inda a wannan makon ne kotun kolin tarayyar Najeriya ta tabbatar da sanata Ahmad Mukarfi a matsayin shugaban jam'iyyar PDP bayan kwashe watanni ana takun saƙa tsakanin ɓangaren sa da na sanata Alimadu Sharif. Manyan alƙalan ƙasar guda uku a ƙarƙashin jagorancin alƙalin alƙalan Najeriya Walter Ononge suka bayyana hukuncin inda suka zargi sanata Sharif da wasa da hankalin kotu wajen shigar da ƙararraki daban-daban a kotuna. Alkali Rodas Vivo da ya karanta hukuncin ya bayyana cin tarar Sanata Sharif Naira 250 saboda karya ƙa'idodin shari'a. Dangane da wannan hukunci ne, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Sanata Saidu Umar Komo ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar ta PDP. To, uh, na farko dai ina son in shaida wa dukkan masu saurare magoya bayan jam'iyyar PDP a dukkan faɗin tarayyar Najeriya duk wani abu da yake da farko yana da ƙarshe yau ta kaddama na tsakanin shugabancin pdp allah ka ƙarshen sa saboda haka muna godiya ga allah maɗaukin sarki da ya sa har aka samu aka warware matsala ko da ke ba haka muka so ba mun fi son da a ce ba a shari'a aka warware wannan matsala ba da a ce tsakanin muka jitu muka warware wannan matsala tsakanin mu amma tun da ta kai ga wannan matsayin ma dai to duk da haka babu wani abu muna fata duk ɗan jam'iyyar pdp na gari zai karɓi wannan hukunci da ke kawo fahimta da kuma kaunar jam'iyyar pdp abin da ya saura shine a yafi juna a zo a haɗu gaba ɗaya a yunkura a ga yadda za a samu wa jam'iyyar pdp nasarori a dukkan zaɓuka masu zuwa kuma a jawo jama'a duk wadda suka bar jam'iyyar pdp da waɗanda za ba su cikin dama a jawo su a jawo a gina jam'iyyar pdp don ita ce jam'iyyar al'ummar najeriya. lura da matsalolin da aka fuskanta da kuma yadda aka sassamu rabuwar kawuna kana ga wannan abu ne mai yiwuwa insha Allah za mu kai ga wannan nasara amma ba da sauki ya danganta ga yanda aka yadda na farko dai waɗanda yau aka kai ga wannan matsayin duka a yadda cewa harkar jam'iyya harkar siyasa babu wanda ya samu galaba babu wanda kuma ya rasa saboda haka duka an ce nasara nasara ta jam'iyyar PDP saboda haka dole ne mu haƙura mu kai zukatanmu nesa domin alamomi da komai yana nuna al'ummar Najeriya suna bukatar jam'iyyar PDP ba don wani za mu yi wannan abu don kanmu da kuma al'ummar pdp magoya bayan ta a duka faɗin najeriya don haka a dole ne za a samu dai san turjiya nan da nan amma duk da haka na tabbatar da mahankalta da ko za a sa a gaba da kuma neman dankwantaka da kuma cewa wannan abu abu ɗaya ne so a dawo a ja jama'a da cikin annashuwa kuma cikin mutuntawa domin duk jam'iyyar nan wannan shine lokaci na farko da ta fara shiga cikin irin wannan takaddama tun da aka fata domin bata san ma opposition ba ta kuma crisis ba sai wannan karo to don haka ina ganin zamu cimma nasara da wannan matsayi ku shugabanninta ina za ku sa gaba abin da mu sa gaba dai shine mu da gina jam'iyyar ta zamanto jam'iyya mai karfi wanda za ta yi daukar nauyin dukkan takarar da za a kanta da farko tukunna yanzu yadda za a zo a shirya domin a samu mata shugabanni zababban shugabanni nata wannan shine abinda abin da za a fara in an ka kai ga daidaito an ka kai ga jawo jama'a aka yi juna to abin da za a fara shine shirin yadda za a yi abin da ake kira convention wanda zai sa a zo a zaɓi shugabannin jam'iyya wanda za su riƙe jam'iyya a adadin da tsarin mulki na jam'iyya ya faɗa kuma ina fata wannan abin da sami zai zama darasi wanda zai sa a tabbatar da an kiyaye da tsarin mulkin jam'iyya domin a kauce ma irin wa'annan ƙananan abubuwa amma a yanzu in an ɗannatsu abin da za a fara za a gaba shi da batun magana ya za a yi a samu wa jam'iyyar na shugabanni zababbun shugabanni sannan kuma wa'annan shugaban da zaɓa da sanin cewa su ne za su kai jam'iyyar na ga lokacin zaɓuka wanda za su yi jagoranci mai kyau wanda zai sa jam'iyyar nan ta kai ga galaba. sanata sa'idu kuma mun gode sosai da damar da ka ba mu muka tattauna da kai. na gode man bashir. daga tarayyar najeriya sai kuma jamhuriyar nijar inda wasu kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta nijar suka fito suka nuna goyon bayansu ga ɗan tsohon shugaban ƙasar libya margayi mu'ammar kaddafi cewa da saiful islam domin ganin an bashi damar sake haɗa kan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da yin tir da yunkurin da kotun duniya ke yi na tisa mata ƙerasa domin fuskantar hukunci kan zama ummul a ba'isan kashe-kashen rayukan mutanen da ke faruwa yanzu haka a wannan ƙasa. to domin jin dalilin da ya haddasa goyon bayan na kungiyoyin fararen hular kasar ta jamhuriyar Nijar ga Saiful Islam. Siraja Isa na kungiyar Mojan ta matasa ya muna tsokaci. To madalla Siraje Isa me babban dalilin ku kungiyoyin fararen hula na kiran Saiful Islam a bashi dama ya mulki kasar kuma a kawo ƙarshen caje-cajen da ake masa a kotun duniya a matsayin ku na 'yan Nijar. E, na farko dai e, kasar Nijar da kasar Libya kasashe ne waɗanda hakika su kan da hulɗa kakana ta musulunci ta addini ta zamantakewa da ma sauransu to na biyu kuma hakika abun da ya wakana ga marigayi mu'ammar kadafi ko uban wannan dan tariki saifal islam kowa ya san da rashin gaskiya ne saboda mutum ne wanda ke fafatukar ganin cewa ƙungiyoyin afirka sun haɗa kanunsu saboda su ceci kansu da kansu sannan su dama da kansu su sha da kansu na biyu muna kira ga kasashen duniya ta a shafa ma saiful islam lahiya saboda ya tunkari matsalolin da kasar shi take fama ita ce kasar libya yau a tattalin arzikinta an ruguza shi sannan kasar da kanta hakika yau ta shiga cikin wani halin kaka nake kenan mu a matsayin mu na yan nijar makwabtan wannan kasa sannan kuma yan uwa da amannan arziki na wannan dan taliki mukan hiddo sanarwa sannan muke goyon bayan ganin cewa hakika mun kawo mishi goyon baya ɗari bisa ɗari. Malam Sirajo wasu za su ce a gabanku aka tusa ƙeyar wato kanansa aka maida ga mutanen da ya zamanto za su hallaka shi daga jamhuriyar Nijar. Shan me za ku ce dangane da wannan? A matsayina na dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adam yana cikin waɗanda hakika suka yi kwamitin kamin ma a kashe Muhammadu Kadafi mu ne muka jagoranci wata tawaga wadda hakika ta kame shi goyon baya har aka kashe shi sannan kuma muka yi tir da Allah wadda a cikin sanarwoyi da yawa. sannan na biyu lokacin da aka tsar da ƙeyar wannan dan taliki cewa da kanan saifin islam kuma ina cikin waɗanda suka huto suka yi tir da Allah wadda sannan suka nuna ma magabata da ba yi adalci ba ba su yi gaskiya ba sun yi zalunci sannan har jaridodi na duniya suka hito suka nuna cewa kuɗi ne aka ba magabata suka sai da wannan dan taliki muna cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya kuma muna ci gaba da tir da Allah wadda da irin wannan halaye da magabata suka yi a cikin wancan lokaci abu ne wanda muke gani tilas ne a matsayin mu na kungiyoyin wararen hula masu kare haƙƙin bil'adama mutum ya kasance dan Nijar na ko dan wace kowace ƙasa ce idan aka ci zarafin shi aka ci amana ci aka ci zalumin shi muna da inci mu huto mu nuna rashin jin daɗin mu. Ba ka gani kamar wannan bangaren siyasa ne kamar rawa ce ta siyasa watakila kuka shiga a taka da ku? ce ba siyasa a ciki saboda na farko bai da faci balle a ce ga jam'iyyar siyasa shi na biyu mutum ne wannan dan taliki wanda ko a lokacin da baban shi yana da rai an san shi mutum ne mai taka tsantsan an san shi mutum ne wanda yake da hulɗa yake ma'amala da ma tura wanda yau waɗanda su ne an musabbabin kashe baban shi kenan mutum ne wanda hakika ana kyautata zaton cewa ya san ƙasar libya ya san yadda milki yake kuma shugabannin duniya da yawa ya haɗu da su ya san su. Bayan ɓangaren siyasa bar mu karkare da kiwon lafiya, inda a wannan makon aka bayyana cewa ƙasar Gambia na gab da kawo ƙarshen cutar malaria ko zazzabin cizon sauro kwata-kwata daga cikin ƙasar ta. Wannan dai ita ce nasara ta farko da ake hasashen samu a nahiyar Afirka ta yamma. inda wata ƙasa ta bayyana kawo ƙarshen cutar da ke sanadiyar mutuwar miliyoyin jama'a a nahiyar Afirka. Dr. Aliyu Aminu, ƙwararren likita ne daga tarayyar Najeriya, a tattaunawar da ta haɗa ni da shi ya bayyana nasarar da zama abin farin ciki ga kuma yadda mu ta kasance. Aliyu Aminu, ka kasance likita a tarayyar Najeriya. Me za ka ce mana dangane da wannan gagarumar nasara da aka bayyana cewa ƙasar Gambia ta cimuwa a halin yanzu? Eh, wannan ba karaman nasara ba ce ah, musamman ma an kai la'akari da a lura da cewar ita wannan cuta ta malaria yana take da illa game da mutane na afirka musamman ma yara kanana wanda suke shekara su bai wuce biyar ba da mata masu ciki da dai duka al'umma saman ma dai a waɗannan wannan gaya maka masu da yara wanda ta fi musu illa wannan cuta saboda su a ainihin garkuwar su ba ta da ƙarfi in ka kwatanta da ragowar mutane wannan gaskiya ba karamar nasara ba ce ƙasar gambia bata isa kwatance ba idan aka ce za a auna ta da najeriya to amma amma dai namijin kokarin da suka yi abin yabawa ne yaya me kake ganin yana haddasa matsala wajen yakar irin waɗannan annabobi da muka ga wasu ƙasashe sun kawo ƙarshen su a nahiyar afirka ya danganta da ƙasa don ka kula in aka samu ƙasa karama waɗanda idan za a yi abubuwan da ya kamata a hana wannan cutar in ƙasa ba su da yawa sannan kuma suna da hanyoyi masu faɗi sannan gidajen su bai cunkushe ba sannan ba su da kotoci da su irin wannan in za ka yi a wannan ƙasashen sai ta fi sauki sannan kuma gaskiya da su kansu mutanen ƙasa su ba da gudunmawa wajen bayyana hanyoyin da ya kamata a ce wannan an yi maganin wannan cutar To ya za ka kwatanta yadda ake ci gaba da bayyana cewa maganin cutar malaria sauro ya fi karfin maganin kuma ga irin yadda magunguna suka bazu ko ina marasa kyau da sauransu. Wannan yana da alaka da butun da ake cewa sauron ya fi karfi wato magungunan ganin cewa watakila ba su da inganci ne ko kuwa ya lamarin yake ne. na farko kamar yadda ka faɗa magungunan mu akwai marasa inganci sosai da sosai kaga in ka sha magani wanda ba shi da inganci wanda bai kai dosin da ya kamata ka sha ba shi da content fan ba shi da a karfin da zai kashe wannan jata malaria kaga sai dai dan taba abin da zai taba amma dole ba zai kashe gaba ɗaya ba na biyu kuma an samu magani mai kyau ma su kansu jama'a wasu ba sa shan magani yadda ya kamata misali a ce ka sha magani na kwana uku ko hudu ko yadda dai likita ya gaya wani sai sha yana sha na farko sai daina sha yana dan samun sauki ko yana sai daina sha ita kuma wannan cutar tana zama tana iya zama ta gane wannan maganin baya iya yin komai in an ba an sha shi ko wani lokaci ne dan tsawo ba ka gane sai wasu dan sha maganin misali na kwana daya sannan ita wannan parasite na malaria to wannan maganin bai shi kashe ta gaba daya ka gane sannan sai da za ta dawowa dan yin kasa kadan sai da ƙara dawowa ta ƙara dawowa kuma sai da dan sha maganin to daga baya kuma sai ga ko da an sha wannan maganin yadda ya kamata sai ga a bi yanda ake so ba yanzu misali a Najeriya idan aka ce za a kawo karshen wannan cuta wani irin shawarwari za ka iya ka bayar in za ka sai magani tabbatar mai ganci kasi a famasi ne wanda yana da rajista wanda su wanda suke bada magunan nan famasi ne wanda sun yi karatun sun yi kwari a zan kai wannan zaka samu magani daya mai kyau ne na biyu kuma sannan a dinga gaya mutane cewar su wannan magunan da aka sha in likita ne gaya ma na kwana nawa zaka sha to na kwana kaza zaka sha wannan ma zai taimaka wajen ah, an tashi treatment na malaria da zaka shi gaba daya general hygiene dai a wanke ban dakuna da inda ruwa ke zama yadda shi malaria sauran yake iya haihuwa ya yi. to wannan ta cikin hanyoyin da za su taimaka wajen. to madalla dr aliyu aminu mun gode kwarai da gaske mun gode. jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da hassan alhassan silaja ni muhammad salisu hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.